الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانر شدة زماني tsammani لا منا بوكي bakwai شعبان كنا رمضان kenan ramadan عشرين 23 kenan ko 22 in Allah ta'ala ya so shekara 443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu daga makka zuwa madina kuma cikin baka goma daidai ga watan 3 majalisi na nawa kenan za mu tashi hadisi mai lamba 166 ko da bakwai ko? to kafin nan mutane suna ta tambaya wanda na dan taɓo kaɗan daga cikin wannan matsalar jiya gun karatun sira malam menene hukuncin wani rigimar da ke faruwa tsakanin rasha da ukraine musulmi zai nuna jin daɗi wani ɓangare in ya samu galaba sama da wani ɓangare? shi musulmi kuma ya dame shi da wannan abu dai to amma inda damuwar ta zo akwai 'yan uwanshi musulmi masu faɗin la ilaha illallah a kowane ɓangaren biyu amma ba haka ba shi musulmi kullum ai mai ƙoƙarin kawo islahi da gyara ne ai ai haƙƙinu dima jini a kare jini gabarin tsiyaya gabarin zuba ko zubewa ta kuma abin da ke faruwa ke na yanzu to amma mu muna hangon abu ne muna hangen shi daga mahanga ta musulunci ne Allah ya faɗa a cikin suratul ma'ida aya mai lamba goma sha hudu Allah yake cewa wa minan ladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fanasu hazzan mimma dhukkiru bi hmm? fa aghrayna bainahum al-adawata wal-baghdha ila yawm al-qiyamah وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون المائدة كنا آية تشاهدوا in ka kalli a dunkule tafsirin malamai kan wannan aya Allah ta'ala na cewa daga cikin waɗanda suka ce mu kiristoci ne to sai muka kama musu dokoki sai suka yi biris da rabon da aka wasu na bin dokokin ubangiji sai Allah ya wurgo gaba tsakaninsu da fishi sosai to wannan shine abin da ke tsakanin rasha da ukraine eh, da kuma su waɗanda ke tare da ita ƙasar ukraine ɗin da kuma ita rasha da waɗanda ke tare da ita to wannan yana buƙatar lokaci ƙwarai mai ɗan tsayi amma a dunkule a cure sai allah ta'ala ce ya jefa musu gaba har tashin kiyaman ƙarisa fassaran kuma zai ba su labarin abin da suka kasance suna aikatawa a gurguje ita rasha dai ƙasa ce wadda duk duniya ba ƙasa da take da girmanta ne kana magana faɗin ƙasa ne babu a duniya yau babu domin ana jin in an kasa wato faɗin duniya gida takwas ta ɗauki kaɗai cikin takwas haka suna kiranta mafi faɗin ƙasa a duniya domin faɗin ƙasar ya kai murabba'in kilomita miliyan goma sha bakwai da dubu ɗari da ashirin da shida da kuma ɗari da casa'in da ɗaya square mile kamar kai ne ka ce misali ka ga nijar ai tafi nijar a faɗin ƙasa ta ka idan kana magana wato yalwan ƙasa ne to ba na son tafi cikin zurfi ita kanta kalmar rasha daga yana ka ɗauko wani da alaika khala misali wanda ya daidai da wato ainihin murabba'in mil miliyan shida kenan wancan kilomita ne mil miliyan shida da dubu ɗari da ainihin da ɗari shida kai da goma sha biyu da kuma ainihin saba'in da uku murabba'in mil an gane ko kuma ita ce kaɗai take da boda-boda da ƙasashe har goma sha shida wace ƙasa ke da wannan ka ɗauki misali nigeria bodojinta nawa ne ka ce niger ka ce ainihin benin republic ka ce cameroon a wani ɓangaren sai kuma chad na faɗi niger ita ku ƙasashe ɗaiɗai har goma sha shida ne kuma duk ƙasashe da suke da cin gashin kansu misali don ka san girmanta kenan wajen yawan mutane ita ce na tara a duniya ikon Allah faɗin ƙasa ba ita amma ya kuma an fita don kuma mun fita Najeriya tunda duka-duka mutanen rasha miliyan 145 ne da kuma ɗigo biyar mun fita Najeriya fa shi yasa Najeriya take ƙasa ta wajen shida ko ta baka wajen yawa ita kuwa ta tara ce an gane ko babban birnin ta moscow a duk turai ba birni mai fadinsa mai girman shi wai don ka sanuwa daga cikin abin da yasa take ganin ita ma karanta ta kai bara ta fa isa fa yanzu china ba tana takama da yawa ba da mutanen china suna ganin wasu sun ce inda za su rike hannun juna za su kewaye duniya <coughs> kasan lokaci akwai dan shafa labari shuni-shuni kaɗan aiko cikin labari amma kuma yi to wai kasa yawa duniya to wannan kenan rasha ƙasa ce da akwai addinai da yawa amma addinin kiristanci kusan shine mafi yawa wajen kashi 45 cikin 100 akwai kuma kashi goma sha uku cikin ɗari da suka ce Allah ma babu shi kawai ana kiransu atheist suna inkarin samar Allah a rasha akwai kashi ashirin da biyar cikin ɗari waɗanda su da sun yi imani da akwai Allah amma ba su abota ma kowa kuma musulmi na da ainihin kashi shida cikin biyar ne ba ana magana tare soviet ba ka lura soviet ne kake da musulmi a jimhuri domin da suka yi juyin juya hali da ake kira bolshevik 1917 sai suka tattaro kasashe ɗaiɗaiɗai guda goma sha biyar suka shigo cikin haɗaka gamayyar da ake kira ussr gamayyar tarayyar soviet kenan to wannan ai daula ce da ta faru tun 1922 suka fara Allah ya tankwafar da ita a 1999 no a 1991 kai shekara 69 to a wannan lokacin ne suka samar da abin da ake kira ainihin tarayyar soviet ko kuma al'ittihadu Soviet? shugaba na ƙarshe wanda daga shi sai wanda tarayyar ta wargaje shine ainihin wani shugaba da ake cewa leonid brezhnev brezhnev tun 1964 ya hau wanda gaba ɗaya jumhuriyar ta wargaje ta lalace ta ɓalɓalce ta tambaɗe gaba ɗaya shine a mikhail gorbachev a hannun shi tun daga 1989 har zuwa lokacin da tare soviet ta wargaje a 1991 an gane ko? shugaban da daga shi ya ba wannan ne yanzu shine boris yeltsin ya ba shi ainihin putin wanda shi putin dan kgv ne dama dan leƙen asiri ne hatsabibi ne tuntun tuntun to amma a lokacin da suke kan gane su sun kashe musulmi da yawa sau biyu suke kai hari chechenia 1997 da 1999 chechenia ita musulunci birnin ne sai da zama kamar kasa. kuma zamanin putin aka yi kuma kafin shi yeltsin ma yaka kuma sun faɗa ma afghanistan wanda ya haifar da jihadin da rahi ta kwashi kashinta a hannu to me kawo rigimar da ita wannan kasar a takaice don ba zan a can in ba ka akwai wadewa da yawa zan gaya muku ita wadda take makwabciyarta da ake kira ukraine ita ma ƙasa ce ta turai amma a gabashin turai dukkanin suna gabashin turai ne rasha gabashin turai take haka ita ma ukraine gabashin turai sai dai ita rasha tana gabashin turai amma kuma arewacin asiya lokacin da take tarayyar soviet to kasashe na musulmi da yawa ta haɗe su irin su uzbekistan garin imam bukhari da gaba kuma ta mamaye crimea 2014 wato alkirm kenan haka suke kira da larabci alkirm crimea to abin da ya haifar da rigima tsakaninta da makwabciyarta kun san yakin duniya na biyu da aka yi daga shekara ta 1939 zuwa shekara ta 1945 yakin duniya na biyu tsakanin ƙasashe gida biyu kashi na farko ana kiran su ƙasashen ƙawaye da amerika da rashin ciki da faransa na'am da ingila wannan ana kiransu wato allied forces wato kawai suka haɗuwa kan ainihin hitler 'yan nazi kenan germany da italy ƙarƙashin mussolini da kuma ainihin ita japan waɗannan ana kiransu axis power to na aka kamsa wannan yaƙi inda ya laƙo mutane ana ganin miliyan arba'in sun kana neman 'yan ta'adda ashe su ne babu wani yaƙi na musulunci da ya ci mutum dubu ɗari babu shi masu sun yaƙi na shekara ɗari tsakanin faransa da ainihin ingila shekara ɗari karanta tarihin to da aka kafsa wannan yaƙi sai zamanto ita rasha ta yi bajinta ba na wasa ba wajen don kofar da kan hitler a kar da gamawa da shi yakin nan ya kare kamar da na gaya muku 1940 da nawa biyar da aka kare yakin tuzi suka ga farasha to ta zama wani irin zakaran gwajin dafi kuma dama tana kokari ita ma ta mamaye kasashe kasashen da ke cikin tarayyar soviet guda takwas ne akwai albaniya ganin shekul albani allah ji kammala tunda a yi turai ta gabas ce an gane ko sannan kuma akwai wasu kasashen akwai nasu hungary akwai nasu czechoslovakia su ne takwas ne to da aka kammala wannan yaƙi sai zamanto su ƙasashen yammacin duniya wanda suke yammacin turai suka fara tsoron rashi suka ce ta wannan ƙasar fa yadda tema germany kaca-kaca ka kuma gata da ƙarfin tsiya gata da faɗin ƙasa gata da ƙawaye akwai yiwuwar ta mamaye mu ɗaya kenan sannan kuma manufatta manufa ce ta gurguzu ba jare hujja ba babban kuma abokin gaban da ke tsakanin su kenan sai amerika da ƙawayenta suka yi maza suka kafa abin da ake kirawa wato ƙungiyar tsaro ta nato bayan ƙare yakin duniya na biyu da shekara hudu 1949 suka kafa ta hilfo nato da kasashe 'yan kaɗan yanzu kuma sun kai wajen talatin to gani haka sai ita ma rashi sai ta samar da ita ma nata ƙungiyar ta sa mai suna mai wosopat wosopat a 1950 ta samu kasashe kuma da zai baka mamaki a kasar poland aka je aka kafa ta tun da woso ai capital din poland ne ai pat to haka abin sai ci gaba da tafiya to sai aka yarje da germany tun da ita ce ta zama toshi oma sai aka kasa ta gida hudu aka dauki ainihin gabashin ina tare da kwaminisanci su rasha kenan yammacin kuma na tare da ainihin gabashi yammacin duniya amma sai aka yarje da toshi kenan ke america da kawayenki kar ku shigo sansanin rasha ukraine tana cikin kasashen da suka balle lokacin da tare soviet ta wargaje a 1991 duk kasashen nan guda goma sha biyar kowa ta kama yancin kanta irin su georgia irin su belarus irin su crimea irin su ita ukraine ukraine kuma ita ce ta biyu a duk turai wajen girma bayan rasha to sai to su kasashen yammacin duniya ba su sauke wancan alkawarin ba shi su ringa turo da makamansu kusa da rasha rai ta gata wannan fa barazana ce da wanne zan ji tare soviet ta gaji haka kasashen gaba duk suka fita poland ta janye hungary duk suka fita daga tare ya zama rasha ita kaɗai ta rage tun da ita ce kanwa uwar gami sai zama to miyagun makaman da suka kware duk yana hannunta to zuwan shi wannan putin sai to zama irin zakakuri ya yi abin da shugabannin baya ba su yi ba kokarin dawa ma rasha da mutuncinta mutuncinta wani mutunci ga kafiri da zalume ne to amma dai a sikeli irin na duniya yi musu abin da ya zama wato jarumi to ke ukraine zai jika zai kika ke ta kokarin gayyato wato kasashen yammacin duniya ku zo kusa da ni wanda wannan kuma hadari ne yashkonev wanda shine shugaba kafin shi wannan na yanzu kusan ɗan aikin rasha ne to sai talakawa suka yi juyin mulki suka ce sun fi son ita ukraine da karkata zuwa ga yammacin shi yasa hata turanci suka ba shi muhimmanci a ukraine yanzu na misali tare da ba shi bane yaren kasan kuma ga makarantu nan cikakku da yawa yaran sun ya karatu a wannan kasar misali to babban rigimar kenan amerika da kawayenta na nato su suka karya wancan alkawari suka fara taho da makamai suna jibgewa a kusa da yankinta to ko kai ne idan kana da ainihin maki yana shirin maka kwaf ɗaya ko makwabcinka a gida ya bashi masauki ba san da karfin ka kare ba to wannan ne ya haukata putin ya ce a to ba fa zai yiwu ba kuma shi zelensky shi shugaban na ukraine kusan bai hude ne uwa da uba sai suka haɗa kai da america suka ga to sun gargaɗe su su ƙiji wasu yanki na ainihin ukraine suka bulle irin su ainihin donbass wanda yammacin ƙasar ne misali da ita belarus suna kiranta a rusel baiva a takaice dai wannan shine kanwa uwar game na to ba zai yiwu ba ku zo ku zo kusa da makwabtana ku ci min ku nan gaba zai za warga zamu kenan saboda haka kamar da kuka saran 24 ga watan february sai turo sojinsa har yanzu halin da ake ciki kyan kun sani za ka dinga jin labarai iri-iri wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza daga cikin abin da surasha ke cewa suka ce tuwayin akwai mugaye ai babu irin ku ya kuyi amerika da kawayenki suka ce da su lokacin da aka yi aka zauna aka kacaccala afirka a germany ƙarƙashin otton bismarck a 1886 kun sani ko taron berlin berlin conference suka ce mun je ne a mu je ba ku ka zauna ko ka caccala abu kuka sace musu dukiyarsu ai ba ma wurin suka kuma nuna wato ta'addanci da yawa ma mai kasashe da yawa amerika ta faɗa ma cuba a 60s ga rigima tsakanin ainihin ingila da argentina akan falklands 1982 ko suka dinga fito da mathalib 82 na kasashen yammacin 82 wanda in baka manta ba a lokacin ai an gama da ita argentina ba ta samu galaba ba suka ba da misali suka ce to ya kashe gaddafi waye ka kuma gaskiya ne kasashen na yammacin duniya hannunsu caɓe-caɓe yake da jini to ita ma rashin fa nawa ta kashe a halab Hmm? kuma lokacin da suka je grosny suka kashe musulmi a chechenia me yasa ba ba ma putin takunkumi a lokacin su ma 'yan chechenian suna da ainihin blue eye ai suna da idanu wato shudi ko dalili wanda aka kashe ai musulmi ne shi ne ka ba turawa ne duk wannan haukar ta rigima ai saboda dan ba musulmi aka taba ba in fatali da kudurin ɗinkin duniya ne isra'ila ba ta fatali da shi ba babu iyaka saboda haka wannan na maku ne a takaice don ba majalisun ba da lecture ba ne yanzu tukun amma ina ba da amsa ne karkashin tambayar menene halaccin nuna goyon baya ga haure ci zan je ukraine in yaƙi ka je ka yaƙi wa wahalalle tsaya ka yaƙi da abin da ke wara ƙasar ka tukun bana ka yaƙi rashin tsaro na ƙasar ka tukun hmm? ba su taba kina ce bari kafare su da ku sai muka ce a ai akwai musulmi yan wanka cike. wannan halin da ake ciki kenan na baku a dunkule maka inda ta'addanci ne wai to wannan aya ita ke fayyace maka wannan sakon wa min alladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fa nasu hazzan mimma dhukiru bi fa akhrajna bin ata wal baghdha ila yawmil qiyama Allah ce sai muka aukar da gaba tsakanin su to shine malamai ke addu'a Allah ka ci gaba da dukan azzalumai kan azzalumai su ci kansu na islam zalunta ra'ar musulmi makamai na ƙare dangi fiye da shekara wajen kusan ƙarni wajen nawa suke ta yi wannan ɗaya inda za a harba da wuya wani yanki na duniya ya tsira to me amfani wannan misali to saboda haka babu dalilin ka cewa kana goyon bayan wani cikin su kai dai goyon bayan Allah ya daga musulunci a duk inda ake musulmi Allah ya cece su amma ba haka ba cutarwansu da zaluncinsu da kwaransu da sace dukiyar mu da an ba su daina ba shi sa na jinjina ma kasar Mali da ta kori ainihin Faransawa da kasar abin da ya kamata Afirka su farka kenan akai bakar azzalu babu irin Faransa matalauciyar ƙasa wanda da dukiyar ƙasashe take take girma na je arlit a can kusa da algeria a niger na shiga hatta rumbunsu na wato ainihin uranium za ka sha mamaki da ke da arzikin amma wake ta cewa su ne yawanci abubuwa na ɓanna da kake gani faransa tana da hannu ciki sosai amma Allah ya ce la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al kar ka taba tsammani Allah arafka ne yake kan abin da azzalumai ke faɗi Allah ka isa mana da sharrinsu ka kare jinin musulmi duk inda muke wannan a takaice kenan kan amsar wannan tambaya da ake yi a kensa a samun lokaci ne a baje kolin misali kaddara a shirin muhadara in ta kama a turka-turka tsakanin ukraine da russia ina mafita ga musulmi topic kenan to anan sai a baku bayani daki-daki kan abin nan amma wannan bangaren ba da amsa ne kan tambayar kawai sai mu je wa iyakum sai mu je zuwa ga hadisin mu a hadisi na ɗari da nawa 66 اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم باب ترك الوضوء من مس من مس الرجل امرأته من غير شهوة babin da ke magana akan ba sai mutum ya yi alwala ba in ya shafi matarsa ba da sha'awa ba kenan idan mutum ya taɓa matarsa inda sha'awa ne to maganar canzawa za ta yi amma tarjamar ta nuna mana ƙarara ترك الوضوء من min الرجل امرأته من غير شهوة bi shawa كان بشهوة الوضوء ينتقد وأنها كترجمة تكي نعم أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال أنبأنا ابن الحناد قال أنبأنا ابن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة يا سلام حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله wannan hadithi isnadinsa suba'i ne haka ne guda bakwai in kuka duba da kyau farko muhammad ibn abdullah ibn abdul hakam al-masri ya rasu a shekara ta mai da 68 imamun nasa ce sudukun ne siqa sai shu'aib ibn laith ibn sa'ad shi dan liman ne Allaith bin Sa'ad abokin Imam na Malik shu'aibu Allaith dan Sa'ad al-Masri ya rasu a shekara ta 199 Ibn Hajar ya ce thiqatun nabilun faqih fiƙa ne mai mutunci kuma masanin fiqh sai shi kansa Allaith ibn Sa'ad al-Fahmi al-Masri malamin fiqh yana daga cikin manyan malaman da har ma ana jin akwai mazhaba mai suna Allaithiyya amma bata share irin shaharar malikiya hambaliya shafi'iya ba an gane ko ya rasu a shekara ta 170 da ainihin biyar fiqatun ne sado sewa ibn al-had ibn al-had shine yazid ibn abdullahi ibn usama al-laifi ya rasu a shekara ta 130 da ainihin tara imam nisa ya ce fiqa ne a cikin littafinsa dhikru shiyukh sai kuma abdurrahman ibn al-qasim ibn muhammad ibn abubakar na siddiq ya mutu a shekara ta 126 ko 131 suka ce fiƙa ne suka ce ya kai gaya wajen taƙawa da kasancewa amintacce je zai mutum na shida baban shi alƙasim ɗan muhammad ɗan abubakar shi wannan jikan sai na abubakar ne alƙasim bin muhammad bin abubakar yawan shekara ɗari da ainihin shida fiƙatun ne rafi sha'an sai aisha kenan mutum bakwai ne a cikin isnadin ko hadisi hadisi ne kuma wanda yake ingantacce bukhari ya fidda shi a wuri ɗaiɗai har goma sha uku musulun ya fidda shi abu dawo da a wuri hudu nisa'i a wuri hudu baya ga wannan wurin ina fata an gane ko ibnu maja kuma a hadisi mai lamba 956 muwatta hadisi mai lamba 300 da ainihin wato takwas addarimi hadisi mai lamba 453 amma imamu ahmad a wuri 1131 ya fi da wannan hadisin mai hadisin ke cewa in kuka na dan koma zuwa ga salamu na baya ba a dacin baya nan ya dan tafsili hadifin yana cewa nana aisha take cewa manzon Allah ya kasance sallallahu alaihi sallama laisalli yakan yi sallah annabi yakan yi sallah in jina na aisha wa inni la mu'taridatun bayna yadayhi i'tirad al janaza ni kuma na kwanta a gicciye yana sallah yana kallon gabas kamar gawa ce aka shimfiɗa shine i'tirad janaza kenan kun gane yakan yi sallah gani kwance gaban shi hmm? sannan hatta idza arada an yutira masani bi rijlihi in ya kare sallar dare ina kwance idan zai yi wuturi sai ya shuri ni da kafar shi to ina mahallar shahid an shi sa'i ya ce babi da ke magana kan wanda in ya shafi matarsa ba da sha'awa ba Allah ba ta lalace ba to ina mahallar shahidin ga sha fili ko in zai yi wuturi masani birjili kafasa ba ta shafe ta ba kenan ashe ko kai ne kake sallah matarka ta kwanta inda kake sallah sai ka sa kafa ka dan shure ta ba a cewa ai tun da kafar ka ta taba ta Allah ta'ala sai mace muna da yasa nan a cikin nisa'i ko da ma zaka ce wanci da Allah tashi sallah zan yi taba tan da kai bai bata maka alwala ba ko kuwa to wannan shine ma'ana wannan hadisi kuma ya nuna mana kenan mutum zai iya sutura da matarsa kana sallah ta kwanta a giciye ta zama kamar ita ce sutura ka ko dan ta ce وإني لمعترضة بين يديه اعتراض janazati hatta إذا arada an يوتر مسني بما برجله wannan حديثي kenan mun كما kuma كما shi حديثي نقبا أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن عائشة قالت لقد رأيتني معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضمرتها إلي ثم يسجد ساقون ديني da wancan da wannan shi duk su ɗaya ne ahmad ya fi da shi a wuri 31 kamar wanda ya gabata haka shi ma wannan bukhari a wuri ɗaya ɗaya hannun ce da ku goma sha uku nasa'i ya fi da shi a wuri hudu baya ga wannan wurin wal hadisi sahih araftun amma mazajen da ke ciki eh, mutum nawa ne yaqub ibn ibrahim hmm? yahya ibn sa'id ubaidullah hmm? sai wa alqasim mutum nawa ne to madalla yaqub ibn ibrahim ya rasu a shekara ta ainihin 252 fiqa ne عرفتم shine yaqub ibn ibrahim. ibnu kathir ad-dawraqi fiqatun ma'amunun yahya al-qattan yahya ibn sa'id al-qattan al-ahwal ko wanda shuba ce wa man yujadiluka ya ahwal wa sai jan ja da kai ya ahwal an ce da hararagar kenan shine al-ahwal ba laifi bane idan ka ambaci mutum da siffar halittarsa na taba gaya maku. riba cikin abu nawa mhm. wa zai kawo baitin wa zai kawo baitin da ke cewa abu shida ba riba ba ne alƙadhu laisa bi ribatin fi sittatin ko suka cikin abu shida ba riba ba ne daga cikin ka faɗi sifar mutum wani mai ɗingisa wannan mai kazana wannan ba sai dai in kai kana nufin izgilanci ne Allah ya kiyaye ya halqattan kenan wanda ainihin ya halqattan ba san fara limami ne sahibu hadha sha'an ne hamilur raya ne sai mutum na uku ubaidullah shi ubaidullah jikan jikan sayyidina umar ne kamar ya ubaidullah ibn umar ibn hafs ibn asim ibn umar kenan ya zama jikan jikan umar ko bugan lissafin bane ubaidullah ibn umar ibn habs kenan shi jikan waye habs ibn asim asim ibn umar <laughs> ya zama jikan jikan sai na umar fiƙa ne amintacce ya ciri tuta a wannan fage mai albarka za mu ga hadisansa nan gaba hadisi ne sahihi kamar da bayani ya riga ya gabata ina fata an gane ko hadisin na cewa na um, nana aisha take cewa allah ya kara mata yadda لقد ra'aitu muni haka ne kuwa mhm. kaga ya mamanta da lafazin baya laisalli salli wa inni la mu'taridatun bayna ish yadai amma nan ai kun sha gani na ai ra'aitun wani kun ganne ina gicciye a gaban manzan Allah lokacin da yake sallah fa'iza arada an da idan yana son ya yayi sujuda ghamaza rijli sai ya shuri kafata fa damamtuha sai jin janye kafar na haɗe su zuwa gare ni sannan ya yayi sujuda mahallin shahid shi ne gamas da ya shure ni da kafarsa ai tasa kafar ta taba ta ta kafar kuma ba ce Allah ta lalace ko ta baci ba tunda ba da wata niyya haka ya kasance ba ina fata an gane ko hadisi na gaba أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي النضر hmm. عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه وفي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وانا حديثي فإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح يا سلام حديث رباعي نكونوني ربائي ne ruba'i هدوني متيبا خماسيني أكيد ne mutaiba kuma sai Um, Qutaybah ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ya riga ya gabata tun farkon Nasa'i uh, malamin uh, yani asabul kutub sitta ne ko Malik Qutaybah ka rawaito daga ainihin Malik wa Maliku alamun min min min a'lamil Islam Abu Nadar shine Salimu ibn Abi Umayyah al-Qurashi at-Taymi wanda ya rasu a shekara ta 129 bayan hijira wasu suka ce ba haka ba ne 131 ne annasa ya ce fiƙa ne wanda ya riga ya gabata hadisin na cewa wato an samo daga nana aisha take cewa kuntu anamu na kasance nakan yi barci baina ya dai rasulullah nan gaba ga manzon Allah ina gicciye warijilaya alwahuna wawul hal alhali kafafuna guda biyu fi qiblatihi na daidai setin inda zai ɗora goshi a ƙasa hmm? fa'iza sajada idan ya zo yin sujuda amma lafazin ba ya fi sace fa'iza an yi sujuda a shi kenan ana itlaƙin fi'ili ma inda al'irada aka ce idza ataitu mus'a a aratum an tatu kenan idza akalta maka ta'amaka a ai idza aradta an idan hmm. ta idza jama'ata zawjataka yani akan yi itlaqin fi'ili madi ana nufin in kana nufin kaza lafuzan nan sun nuna mana haka hadisin da ya gabata 166 ya nuna mana cewa fa idza arada haka ma hadisi na farko ya ce me hatta idza arada amma hadisi na 168 sai ce me fa idza sajada duk sakon ɗaya ne idan ya zo yin sujuda gamazani sai ya shure kafata faqabattu rijlayya hmm? can sai ce fadamamtuha ko ku gane ba ne wato lafazi ɗaya ne amma da style na lafaza daban-daban sai ta damke kafa sai ta haɗa kafarta sai ta janye kafarta sai ta nannaɗe kafarta saƙon nawa ne zo yaka taho hmm? duk ɗaya ne da sauransu misali kenan lafuzza sukan zo mabambantan samfurin furci amma kuma wanda suke da dunkulallen saƙo da suke miƙawa wanda ake gaya mai ya fahimci mai ake nufi araftun saboda idan yi su da gamazani to sai ya shure kafata batur jalayya fa idza kama da zarin ya miƙe basattu ma sai na miƙe kafata kaga wannan karin baka same shi a can baya ba hmm? wani buyutu yawma idhin laysa fiha ba hikimar imam nasa'i ya kawo wannan saboda a wannan riwayar wannan ƙarin babu shi ta ce in zai yi sujuda sai ya ɗan shirin da kafa sai in janye kafattawa in ya wuce sai na sake kafata to wannan yana nuna kenan mutum zai yi sallah matarsa na bacci bai tashe ta ba kenan shi ne abin fahimta din hmm. shi kuma an ce Allah ya ji kan duk mutum ban san ingancin hadisin ba amma yana yawo Allahu ala cewa in sahal khabar cewa Allah ya ji kan duk mutumin da zai tashi ya sallah cikin dare ya ta da matarsa Allah ya rahamshe shi in ta ki ya fa mata ruwa to anan wannan hadisin na Aisha uwar mu tace bacci na nake annabi na sallah to abinda zaka hararo tana da uzuri na al'ada magana ta ƙare amma hankali ba zai kama ba a kwaɗin lahira irin taso nasu kwaɗayin sannan shugaban halitta ne ke sallah gaba ɗaya sai tana bacci ga hadi irin nasu dole akwai uzuri an gane ko yawwa to yanzu misali mu idan mutum zai sallar dare abu ne muhimmi ka gaya wa iyalinka wancan tashi mai sallah mana ki tashi ko raka a biyu ki mana ita ma ta tashe ka wani tashi ka yi sallah mana kar ka taɓa tunanin ai kai ne mai gida ya ma za ka umarni ba umarni ba ne ya zo a babin wata awonu alal wata kawa ne khalas yana gani sai ka gode mata da Allah baka mace ma irin haka misali in an samu haka din haka ke ma ki gode karki ce ka dame ni a'a a tashi cikin dare a bauta ma Allah mu saba da cikin dare mu tashi mu karanta wallahi ko da aya biyar ne sai mu shiga cikin wanda Allah ya ce suna karanta Qur'ani ana allili wa atrafan nahar bayan fa ka karanta na sallar tsayuwar dare to kuma a ce ka samu kana karatu shi fa Qur'ani karanta shi abu ne da bai ma kamata a ce akwai musulmin da ba shi da wannan ajanda a rayuwar shi ba Allah ba ma abin tunani ba ne a ce wai sai ka yi kwana ashirin baka buɗe kwana ka karanta ba a kake son a wannan zamanin fitina dan uwa yadda ka mai da waya yanzu komai kuma Allah ya kawo cikin sauƙi yau ma musafi ne to ga waya nan amma ka bar shi ɗan kawai da zuciya sai ga mutum ya fi sha'awar ya buɗe warsa. labaran duniya ya kira shi da ukraine mutum ya wajen awa uku ya akhi baka da lokacin ƙura'ani to musamman kuma da daddare mutane suna bacci allah ka ba mu ikon haka ka ba mu kiyayewa a raftun saboda haka ainihin sai take cewa idan ya yi su da mazani sai ya shure ni da kafa faqabattu rijlayya fa idza qama basatuma wal buyutu yawma idhin laysa fiha masabi a lokacin gidaje babu fitilo a lokacin me hikimar wannan magana kuma wannan ƙari ziyada me zai ƙara mana game da fahimtar saƙon hadisi mun fahimci saƙon ai amma a ruwa raba ba mu da wannan ƙarin idan fiƙa ya yi ƙari ana karɓa ziyaratu fiƙa maƙabula a raftun tonin hikimar ƙara wannan sai saƙon ke nuna maka yanayin zamanin annabci duniya ba su sa ta a gaba ba sun aje ta bayansu ma'ana a lokacin babu ma fitila to ba fitila kamar wadari kwata-kwata babu haske kenan a akwai don ya tabbata ke cewa nufisar sallallahu wata ran yana ɗinka riga sai fitila ta mutu ba fitila irin naka na zamani ba ne yanzu nan kana da lantarki har ma kana da sola su kila ka ce fitila irin ta man ruruwa ko ta man kaɗanya ko kuwa ko wanda ta zo daga baya a ci balbal ni akwai ma a ci balbal kuwa bayar Allah kana nan na daina ganin ta ne allahu akbar akwai ta kawai ko babban sinadarin a ci balbar kun sallagwani da yawa mata sabu ku sallagwani ba eh ainihin to shi ne take cewa wal buyutu yawma idhin laysa fiha masabi a lokacin ba fitilu a lokacin Allahu akbar kun ji matsayin hadithin hadithi na gaba أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ونصير ونصير بن الفرح فرج واللفظ له قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فجعلت أقلبه بيدي فوقعت فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان يا الله وهو, وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك wannan hadisi hadisi ne wanda yake sahihi kuma mazajen da ke ciki nawa ne takwas ne kenan isnadi ne mai fumani takwas muhammad bin abdullah bin mubarak dan gidan ibn ne abdullahi mubarak kuma kun san fitaccen malami ne wanda aka ce sahibul mawahib dan baiwa iri iri ibn mubarak rahmatullahi alai ya rusu a shekara ta mai tan hamsin kuma thiqa ne na biyu nusair bin alfarj al-asali abu hamza al-thagari ya rasu shekara ta mai tan arba'in da ainihin biyar ya rasu kuma thiqa ne mutum na biyu kenan ko sai abu usama shine hamadu bin usama ibn zaid al-qurashi ya rasu a shekara ta 201 fiqa ne sai abdullahi ibn umar ko kare ulama wanda na gaya muku ɗazun nan jikan sayid na umar ne ubaidullah ibn umar ibn wa ibn hafs ibn asim ibn umar araftum to kuma shi da mafiƙa ne kamar da ya gabata sai muhammad ibn yahya ibn hibban ibn munqiz ya rasu shekarar 121 fiƙa ne sai abdurrahman ibn hurmuz al'araj kenan yana daga cikin malam imamu na malik al'araj aka ce in suka je majalisin karatu cikin almajiran hurmus al'araj yawanci in suka yi tambaya bai fiye ba su amsa ba amma maliku na tambaya sai ba shi amsa sai suka ce a kar makalla misali a harshen mu na yau limaza tufaddilu malikan alaina ya ce ba ina bibita shi ba ne ya ce amma wannan yaro maliku ya kasance tare da ɗalibi na ne in yi jinai kuskure kuskure yakan gyara min kuskuren a hanya ta ladabi a gefe kuma kuma na faɗa sai ku yi tabi na kawai ka duba ce amma in ya fanci ne kuskure kar ba su ba su da wani jiji da kai a lokacin ka da dalili dan kana malami ɗalibi zai Allah zai bashi fahimta da mabai bai baka ba to sai me ya kare ka mana ku misali almuhim ko wajen iya da saƙon ga al'umma na sallallahu ba magana ta wake ma wahayi cikin mu ne babu saboda ka yani sai ce ina bashi fatawa ne kamar da kwaje ne bayani kurmus kenan al mai me ma'ana kamar ka ce gurgu yana sawa har ya shahara da wannan lakabi a arz shi ma nan kaga ba soka ba ne ba kuma ghiba ba ne alƙadu laisa bi ghibatin fi sittatin mutazallim har zuwa karshe tayyib to wannan hadisin kenan wanda ke nuna mana a matsayin hadisi na ce da ku sahihi ne ko na'am ɗaya eh, hadisi ne sahihi to ga abinda hadisin ke cewa nana aisha take cewa allah kara mata yadda faƙattun nabiya ina so ku fito da wani hukunci tsakanin wannan hadisi mai lamba 100 da wanda ya wuce 68 ku fito da wata matsala dangane da magana na aisha ku kulla dangantaka tsakanin maganata da abin da ta faɗa nan ko nake so ku gano magana in ba ku samu tukun son gaya muku amma tun da mun karanta na baya ku ji abin da take cewa faƙattun nabiya na nemi annabi na rasa hmm? za ta lailacin wata ran da daddare inda rani ba ce na rasa ba inda rani ne faja'altu atlubu na dinga lalabe ina neman shi biyade da hannuna fawaqa'at yadi ala kadamai kaci bi samu na taba <laughs> dan duniyar shi guda biyu wahuma kafafun nashi guda biyu ko ka mansu bata ne ya kafa su yana sallah wa huwa sajidun yana studa ya kulu har yana cewa to mu tsaya wurin me kuka fahimta rashin fitila <laughs> domin a baya ta ce me ma fitila a lokacin sai ka ce to me alakar shi alakar ta kara fitowa ma nan gaba in baka mai kawai lalabe tana ina neman shi ina yake cikin dare yanzu kama kai ne an yi ruwan sama an ɗauke ne ba ta ɗauke wuta kuma ka yi cajin waya ba kuma <laughs> babu irin fitilan nan ta yi zuwa bandaki ya za ka yi sai lalabe lalabe ko kuwa to kusa misali haka ne misali saboda haka kaga wannan ita ce hikimar to ga abinda annabi yake faɗi ina so kowa ya haddace wannan addu'a da annabi ke faɗa a sujuda na tabbata mun haddace ta haka nake zato to mu sake haddacewa sai ta ce na ji in kuka lura an rubuta da ainihin tawada ne gwada-gwada emboldened embold na ji yana cewa a bi ridaka min sakhatika ya Allah ina neman tsarin fishinka kada ya hau ni. bisa dogaro da yardanka mana Allah yardanka din nan da ka ba bayanka to na riƙe yardanka kada fishinka ya hau kaina ku gane wannan magana na biyu wa mu'afatika min ukubatik ina neman kariyarka daga uqubarka a dalilin lafiyarka daga shimfiɗa min ma'ana ka shimfiɗa min lafiya lafiya a jiki a hankali a dini a ƙida to Allah na riƙi wannan rigar lafiya kada cutaka ta faɗa min shine saƙon a dunkule ko sannan sai ce wa a'udhu bika mink hada mushkil hmm? ya za ka yi wannan fassara wa a'udhu bika Allah ina neman tsarinka minka daga gare ka kaif za ka ce a'udhu billahi min shaitan isti'aza abu uku ne akwai al-musta'iz wal musta'az wal musta'azu minhu shi mai neman tsarin mu su ne mu a mu المستعيذون والمستعي والمستعاذ به شيني الله والمستعاذ منه shi wannan sharrin za ka ce da shi to nan sai ka ce wa'udhu bika minka yani a'udhu bika ya Allah minka min Allah kaif ma'ana Allahu alam Allah ina neman tsarinka daga fishinka shine abin fahimtar domin ya kana neman tsari daga sharri ne a sharru ma Allah mana ina neman tsarin ka daga dukkanin matsala da musiba da Allah ka halitta saboda ina ya Allah babu ya Allah mun gudo daga ina daga shiri zuwa gare shi la manasa wala mafarra wala manja minu illa ilai ku fahimci wannan magana da kyau ya Allah ina neman tsarinka minka daga ainihin shirin halittanka la sanan alai ya Allah ban isa in kididdige yabo gare ka ba duk yabon da zan maka na san na kasa anta kama afnaita ala me nafsik ba zan iya yaba maka yadda kai kai ba makanka da kanka ba wannan hadithi sahihi ne a ah, to ina son na tabbata wannan addu'a mun haddace ta ko to mu faɗi a'udhu bi ka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udhu bika منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي أعوذ برضاك من سخطك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

a wannan lafazin babu allahumma gaba yawa kalmar da muke so yau yawa na'am jamil mun gode sai sun ka gyara wa yadda kake furta kana ce sana'a kamar sanaji kamar lafazin sinin ka faɗa wanda kuma sa'un ne jamil wa zai kawo mana baya gashi بسم الله مالك برضاك برضاك كو من واعوذ بك منك لا ثناء عليك انت كما اثنيت على جميل بارك الله فيك من بعده؟ a nan fataron babu daga nan to wa zai kawo mana addu'ar ikon Allah kuna nufi maku hada ce ba? ta hmm? bismillah malam min sakhatika ko? Hmm. Mm-hmm. Mm. La Alika, anta? Jamil, wa zai fassara mini a uzu bi rida ka min sakhatika fassara? Me na fasara wurin? Ina son hada da haddacewa ne haɗa da kuma riƙe ma'anar addu'a. wa zai fassara mana a a'udhu bi ridaka min sakatika sakhatika ne sakatika to kalmar sakatika mai take ne fishinka ridaka fa mm mu'afatika fa ta hmm? uqubatika fa ka ko to wannan bangaren da yace la uhsi thanan alayka mai fassara la uhsi thana'an alaik ba zai kididdige yabo gare ka ba anta kama afnaita ala nafsik yadda kai ka yaba ma kanka to Allah ya samu dace Allah ka daga musulunci da musulmi ka kaskantar da kafirci da kafirai ya Allah ka ba mu gamawa da duniya lafiya ka azurta mu da imani haɓakakke lafiya mai kakkiyar bal'alamin duk fitintunu Allah ka ajiye mana su Allah ta baraka wa ta'ala ka haɗa kan al'umma annabi akan gaskiya azumin ramadan da ke tunkaro mu ya rabbal ka ba mu ikon azumta su yanda ya kamata ka sanya mu cikin bayanka da suke da rabo mafi tsoka a cikin wannan wata sannan na tunatar da mu muhimmancin da azumin sha'aban da muke ciki yanzu tun daga shara'an shiga kwana ta ta bakwai yau bukhari ya fidda hadisi hadisi mai lamba 1969 cikin sayi bukhari hadisi na aisha ta ce ban taba ganin annabi mai ya cika wani wata da azumi ba in ba ramadan ba sai dai sha'aban ta ce yana yawaita a sha'aban daga wannan suke cewa a azumci ma dukkanin sha'aban la mafi kyawun magana ba duka za ka yi ba wasu na ganin in ka kai rabi ka tsaya amma ba abin da zai hana ka har ka kai 20 zuwa 25 saboda ina kira gare mu kar mu isa ci da wannan dama su ne bawa da yaddan Allah za ta tara sai ka iska skeli yi nauyi da yaddan Allah Allah ka samu dace Allah ya muku albarka ya ɗaukaka ku ya baku kariya ya taimake ku duk arziki Allah danka hannun mu gaba daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh